A yayin da gwamnatin APC a Najeriya ke cika shekaru biyar da kama ragamar mulkin ƙasar, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan ci gaba ko kuma akasin hakan da aka samu a tsawon waɗannan shekaru. Gwamnatin Muhammadu Buhari dai tana ikirarin samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma karya lagon 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. To amma a gefe guda akwai matsala matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ci gaba da yin kisan gilla ga jama'a a yankunan jihohin arewa maso yammaci da kuma wasu jihohi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala. Alhaji Murtala mai gyada shugaban ƙungiyar muryar talaka ne a jihar Niger kuma mai fafutukar kare haƙƙin talakan ya ce duk da yake a baya an samu ci gaba Ba ta ɓangaren yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram, amma a gefe guda akwai matsala ta ɓangaren 'yan ta'addan. Gaskiya idan muka dubi yadda aka eh, kashe-kashe al'umma ake da gaba wanda yake kusan wannan cikin eh, zaman lafiya ba karamin kuma ba ma zai jawo ma al'umma ba hmm. musamman ga lokaci na noma yanzu. Wannan rashin zaman lafiya ya sa ba yadda za a ci al'umma su je su noma abinci. To gwamnatoci a matakai daban-daban dai sun ce suna ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Muhammad Sani Idris ya bayyana a lokacin wani taron manema labarai a kan wannan rana ta dimokuraɗiyya a Najeriya. Uh, Wa'annan ɓata gari ba wai sun gagara ba ne, a iyakan abin da ke faruwa shine yawancin matakan da gwamnati ke ɗauka kafin a kai gafar musu suna samun labaran nan. sai su canza salo to shi yasa mu ma yanzu a matsayin mu na gwamnati muke canje-canjen salo tare da jami'an tsaro muna fitowa ta wato suma fannonin da ba su gane ba ta haka ne idan aka dubi za a ga cewa a 'yan kwanakin nan wato abin ba sama yake ba. Ko baya ga matsalar 'yan ta'addan da dai, matsalar annobar corona da ta faɗo kwatsam daga baya ta yi matukar dagula al'amurra kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. Sai Allah ya jarabce mu da maganan corona. 'Yan kuɗin da muka samu yana tafiya wajen aikin corona. Bayan haka nan kuma barayi masu satan mutane da shanu 'yan ta'adda. yan kudin muka samu a nan yake tafiya to muna kokarin mu ga yadda za a yi a yi maganin wani abin domin in babu zaman lafiya da kwacen hankali noma ma ba za a yi ba to ina ganin wannan shine ainihin matsala nan babba wannan corona da 'yan ta'addan nan hmm. wanda ke ah, mun ɗauki mataki a kai kwarai da gaske mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya